sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci sannu da sake haduwa ta cikin shirin lafiya jari ce tare da ni Azima Bashir Aminu daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. Shirin lafiya jari ce bisa al'ada kan taɓo batutu wanda suka shafi kiwon lafiya ko kuma a lokuta da dama ilalibu kalubalen da fannin lafiyar ke fuskanta don magancewa. Shirin a wannan mako ya yi duba kan matsalar shaye-shaye a Najeriya daidai lokacin da zirge-zirge ke tsananta kan cewar hukumar hana sha da fataucin miyagun kwayoyi ba ta ɗaukar matakan da suka dace wajen yakar matsalar musamman kan 'ya'yan masu dashi da ke cin karensa babu babbaka. Wani bincike ya nuna karuwar matasan da ke samun kansu a matsalar ta shaye-shaye musamman a arewacin Najeriya wanda a lokuta da dama ke kaiwa ga illa ga kwakwalwa ko kuma haddasa cutuka masu alaka da kwakwalwa. kwakwalwar kan hakan muka faro da tattaunawa da dr sani garba masanin cutukan kwakwalwa ga kuma abin da yake cewa akwai alaka mai karfi tsakanin shaye-shaye da kuma ciwon taɓin hankali ta wurare da yawa akwai wasu sinadarai a kwakwalwa dan adam da muke cewa neurotransmitters waɗannan neurotransmitters ɗin su ake samun imbalance ga masu shaye-shaye to idan aka samu wannan imbalance ɗin na neurotransmitters ɗin to shine yake jawo taɓin hankali ga masu shaye shaye su waɗannan neurotransmitters ɗin wasu sinadarurruka ne waɗanda akwai wasu cells na cikin neurons su suke releasing ɗinsu waɗanda su suke sa communication na wani abin nan na dan mutum yana shaye-shaye suna zama suna zama affected ko dai su ragu ko su karu ko kuma ya zama na gaba ɗaya ma babu su ma'ana akwai imbalance na waɗannan neurotransmitters ɗin to wannan imbalance na neurotransmitters ɗin su suke kawo ciwon taɓin hankali ga masu shaye-shaye. Yusuf Isa wani matashi ne da matsalar shaye-shaye ta yi wa gagarumar illa ya kuma yi wa wakilinmu Muhammad Sani Abubakar karin bayani kan yadda ya samu kansa a wannan hali. Gaskiya zan iya cewa kaddara ce amma in ba don haka ba bai dace a ce eh a yanzu ina nan wurin kuma ina wannan yanayin ba saboda gatan da nake da shi ya wuce a ce haka ya faru da ni kuma ina roƙon Allah Allah ya shirye ni ya sa in bar wannan rayuwa saboda ni karan kaina na san um, ba abu ne mai kyau ba amma na riga da na fada a cikinsa waye jefa ka cikin wannan halin abokai ne ko su waye ka san yanayin wannan abun na gani daga abokai ne suna yi daga garin nima in sai na zo na zarce to idan ka tuna kaunar da yan uwanka suke ma a gidanku ya mu'amala ka da su gaskiya har ga Allah idan na je na ga yan uwana na ga irin mu'amalan da suke yi na jin daɗi da rayuwa haka gaskiya ni ina ganin kawai ni a cikin su na fita zakka ne garin Abuja ko kuma babban birnin Najeriya na da daga cikin biranen da ake ganin hukumomin yaƙi da miyagun ƙwayoyi ba sa tasiri la'akari da cewa 'ya'yan manya suka fi rungumar ɗabi'ar hakan ya sanya mutuntubar muhammad jiya kwamandan hukumar a abuja ndla tana nan kullum tana neman eh, inda ake fataucin kuma muna kama su ba ranar da garin da zai waye a nan fct ba mu fita an je an operation an kawo irin wayannan mutanen abu ne wanda wato akwai kuɗi a cikin al'amari misali fataucin foda iblis eh, koken. ai ka san harka ce wanda eh, pinch din cocaine wanda in ka ji kudinsa za ka yi mamaki to wa'insu suna fataucin wannan cocaine din domin su samu kuɗi su sayarwa mutane su bata yara mutane su su samu kuɗi dama shi shi ne aniyar su kawai <laughs> kuma akwai masu saya kuɗin da yake ciki shi yasa kake ga mutane ake ta hada-hada ana ta eh, neman wannan fodan iblis din don a sayar da shi wani zai yi mamaki a tsakiyar cikin garin abuja zaka ga wurare da ake hada-hadar kuma da dama ma wuri ne na al alfarma kuna da sane da irin waɗannan gurare hakika ai in ka duba yanzu gadin gadin din in ka duba mun fara redin muna zuwa kame a wannan wajen akwai gadins guda biyu da eh, guda uku da muka je muka yi redin kuma an yi kame yanzu ma abin da ya kamata ka eh, gaya ma yanzu fodan iblis din nan da ake magana 'ya'yan manya ne yawancin suke wannan harka ka gane hajiya fatima malam wata uwa ce da ke makwabtaka da wata mashaya da ta ce 'ya'yan manya ke sharholiya ba kuma tare da mahukunta sun ɗauki ɗauki mataki ba. Gaskiya muna rayuwa ne a cikin mawuyancin hali saboda kana tunanin yaran kama da are not safe gaskiya. Yara ne sun je sun yi shaye-shaye suna abubuwan da basu dace ba wanda idan ka duba ka ga tarbiyyar yaran kama za ka iya samun matsala saboda suna gani suna ji abin da ake suna gani abin da suke yi an kuma idan ka duba waɗannan yaran gaba ɗayansu idan ka kalli irin rayuwarsu da tarbiyyarsu duk 'ya'yan masu abin hannu ne they are used to this kind of life lifestyles they have the means rayuwar jin daɗin kun taɓa yunkuri da murya ɗaya ku ce za ku kai ƙara who will you report to because mutane su za ka iya kai ƙaranka gare su kukanka wurin su idan ka lura sai ai su ne suke wa'annan abubuwan sani aka a abuja babban birnin najeriya ya bayyana cewar sukan bayar da cin hanci ga jami'an da ke yaƙi da sha da fatocin miyagun ƙwayoyi don ba su damar gudanar da sana'arsu tabbas ana zuwa a yi kame amma aka akasari ka san da yanayin kamun da kamun cikin garin Abuja wai kaman kai waye ne. Wato na fahimce ka a nan ko inda ba sa tabuwa. Yawwa to sai abin da yake faruwa ne kuma yanayin samun za a iya samu wata sa'in a haɗu da ma'aikata ma su ma su karɓi nasu rabin. Wato tabbas suna ma karɓar nasu ke. Eh suna zuwa suna zuwa wata sa'in su kama ma su zo su idan suka kama mu wasu ma suka kama mu duk abin da yake jikin mu za su iya karɓa gaba. Eh amma babu zancen wai a tafi mutum ya jima a ya jima a tsare in an kama kama shi bai da kuɗi ne eh akwai wasu yaran wanda aka kama su wannan ba komai ba da kuɗi shi tabbas za a iya zuwa ya je ya ta zama masana kiwon lafiya dai yana ci gaba da jin hankali dangane da illolin da ke tattare da matsalar ta ta'ammali da miyagun ƙwayoyi wasu daga cikin illolin lafiya da shaye-shayen kan haddasawa a cewar masanan sun kunshi cutukan zuciya hanta ko shanyewar barin jiki ko ciwon daji ko kuma matsalar kwakwalwa ɗungurugum. Zan da likitoci masu kulawa da lahiyanmu masu kulawa da mu mai sama Allah ka taimake su amin. yanzu kuma sai tattaunawa tare da farfesa isa abubakar sadiq na hukumar yaki da cutuka masu yaduwa a jihar kano wanda ya amsa mana tambayoyinmu na wannan mako game da muhimmancin karbar allurar rigakafin covid-19 shirin da asusun kula da kananan yara na majalisar ɗinkin duniya unicef da haɗin gwiwar sashen hausa na radio france international rfi ke kawo muku don wayar da kai game da muhimmancin karɓar rigakafin na covid-19 to farfesa mai sauraro yaro zai so sanin ko nau'ikan allurar rigakafin da ake amfani da su a baya kafin bullar omicron na da tasiri wajen yakar ita wannan nau'i da aka samu bullar ta a bara wato nau'in allurar rigakafin da ake da su na corona kamar su pfizer biontech da moderna ba su da tasiri sosai akan cutar corona wacce omicron ta jawo idan aka kwatanta ta da waccan nau'in corona din ta da wato tasirin ya ragu idan har mutum aka yi mishi allurar shekarar wato ta farko da ta biyu shine sai bincike ya nuna cewa idan ana son a samu amfani sosai matuƙa akan wajen rage yawan mace-mace ko yawan kwantawa a asibiti saboda eh, cutar ta yi tsanani to akan samu ragi idan aka yi allura ta uku ta wayannan allurar rigakafin na corona da ake da su saboda haka idan ana son a ci gajiyar sai an ƙara yin na ukun ah, don haka ake kira ga mutane waɗanda ba su taɓa yi ba ma kuma su yi kokari a yi musu wanda kuma aka yi musu ta farko da ta biyun ya zamana sun je inda ake yin allurar rigakafin na uku domin a samu yawan mutane da ke kwanciya asibiti sakamakon rashin lafiyan ya ragu. Farfesa la'akari da cewa galibi a turai akan samu masu harbuwa da ita wannan cuta ko da bayan karɓar allurar rigakafin a karo na uku. Ta yaya za a gamsar da al'ummar mu don su ci gaba da karɓar rigakafin duk da wannan hali da ake ciki? wa Wato yadda abin yake shine cewa ita allurar rigakafin corona din dama ba wai ɗari bisa ɗari tana hana mutane su kamu daga cutar ba ne. Amma tana tasiri akan wacce za ta iya zuwa wa mutum da tsanani har ta kwantar da shi a asibiti. Idan aka yi wa kamar mutum ɗari za a samu kusan kashi saba'in da biyar zuwa tamanin ta kare su daga kamuwa daga cutar. Daga cikin waɗanda ba ta kare su daga kamuwa daga cutar ba amma za a ga cewa dai ko da cutar za ta zo za ta zo da sauƙi idan har an yi wa mutum allurar rigakafin wanda inda ba a yi ba tsananin da za ta yi za a ga ya fi yadda ta bullo ɗin ne ainihin amfanin allurar ba za a ce ɗari bisa ɗari ta hana cuta ta auku ba amma za ta hana cuta mai tsanani wacce take kwantar da mutum a asibiti. To madalla farfesa Isa Abubakar Sadiq kenan ɗauke da amsoshin tambayoyi kan muhimmancin karɓar rigakafin COVID-19 da asusun asusun unicef tare da haɗin gwiwar arafai ke kawo muku to madalla duka duka kuma a nan shirin zai da sa'aya a madadin ku masu saurare da daukacin ma'aikatan sashen hausa na radio france international rfi kana wakilinmu muhammad sani abubakar sunana azima bashir aminu ke fatan allah ya kara mana lafiya